إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له في ارضه وسمائه واشهد ان محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وذرياته ومن اهتدى بهدي واستنى بسنته الى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع الأليم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي bayan haka ina yi muna gaisuwa ta addinin musulunci gaisuwa ta yan aljanna assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh bayan godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai wanda cikin ikonsa da iyawarsa da amincewa irin tasa ya nuna muna wannan rana ta juma'a da muka saba gabatar da tarjaman ma'anonin alkur'ani mai girma gwargwadon fahimta a sati da ya gabata <clears throat>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 لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم للذين يؤمنون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا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 وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون <coughs> الله سبحانه وتعالى يكتشوا لا يؤاخذكم الله باللغو Allah baya kama ku baya yi muku hisabi da wato rantsoyi da kuke yi na la wallahi wa bala wallah na na rantse da Allah na wallahi kaza wallahi kaza wallahi kaza la kuma Allahu billahi fi aimanikum Allah baya wato kama ku ya yayi muku hisabi dangane da rantsoyinku da kuke yi na saki babu kaidi walakin kuma bima kasabat kulubukum sai dai Allah yana kama ku ne da abun da zukatanku sun ka aikata wallahu ghafurun halim Allah mai gafara ne kuma wato mai tausayi ne Allah subhanahu ta'ala. yana yi muna bayani cewa rantsoyi da muke yi na wallahi zan yi kaza wallahi zan yi kaza a tambaye ka ce eh wallahi na gane shi a wallahi ban gane shi ba a wallahi kaza to Allah ya ce ba zai kama ku da iri-irin waɗannan rantsoyin ba ba za a yi muku hisabi ba za a yi muku hukuba dangane da su ba ina fatan mun fahimta walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum kadai dai ana kama ku ne da abun da zukatanku sun ka kudurce na niyoyi ga rantsoyin da kuke yi na niyoyi ga ayyukan da kuke aikatawa wallahu ghafurun halim Allah mai gafara ne kuma mai tausayi ne Allah ce lillazina yu'luna min nisa'ihim ga waɗanda sun kai ila'i wato ga matayensu da ake ce ma ila'i shine tarabbusu arba'ati ashhurin mutum yayi rantsuwa ya ce wato zai zauna tsawon wato abinan wata hudu ba zai wato haɗu da matar shi ba ba zai yi mu'amala aure da matar shi ba ina fatan mun fahimta wannan shi ake ce ma ila'i to shine Allah ya ce lillazina yu'luna min nisa'ihim ga waɗanda sun kai ila'i sun kai rantsuwa cewa ba za su wato yi mu'amala aure da wato matayensu ba tarabbusu arba'ati ashhurin za su zauna wato tsawon wato wata hudu na fata mun fahimta in ka ce wallahi har abada ni ba zan sake wato mu'amala da ita ba in dai ba wai saki kake nufi ba to Allah subhanahu wataala ya baka ka'ida ce wata hudu ne idan ka kammala wata hudu a dawo daga watan nan hudu idan baka dawo ba idan baka zaɓi dawowa ba to kawai wato a zauna a yi yarjejenuwa ko dai ka sake ta ko kon dai ka dawon ina fatan mun fahimta Allah ya gafarta mana Allah ce fa in fa'u idan mutane sun cika watan wato hudu sun dawo ko kuma gabanin cikan watan hudun sun dawo sun ci gaba da mu'amala ta aure da matayensu fa inna Allah ghafurur rahim lalle Allah mai gafara ne mai rahama ne wa in azamu talaqa idan kuma sun yi niyyar saki ne idan sun yi harmar saki ne fa inna allaha wato wato fa inna allaha sami'un alim to lalle Allah mai ji ne kuma masani ne ma'ana daga wannan wata hudun sai sun kaji cewa a kai ba su da bukata sun kare dai da matayen nan nasu sun kaji suna da buƙatar su rabu da su su sake su ina fata mun fahimta Allah ce to fa in azamu talaq wato idan har sun yi niyyar sakin to fa inna Allah sami'un alim lalle Allah mai ji ne kuma wato masani ne ina fata mun fahimta Allah ce wal mutallaqatu su kuma matan da an ka saki ya tarabbasna za su zauna wato tsawon wato lokaci wanda za su yi idda cikin shi bi anfusihin yatarabbasna bi fusihin wato bi na za su tsayar da kawunansu za su zauna babu dogon yawo babu kaza babu kaza thalathata quru har zuwa jini uku malamai sun yi wato maganganu akan wannan gaba ina fata mun fahimta malamai sun ƙara ma juna sani akan wannan gaba sosai da yake yanzu muna tarjama ne ba muna tafsiri ba amma a gurguje akwai malaman da sun kace da an kace thalathata quruwa ai abin da ake nufi wato wata uku akwai malaman da sun kace a thalathata quruwa a yana nan da ma'anar shi jini uku na fata mun fahimta an gane don haka akwai matar da tana iya yin jini uku cikin wata guda guda kenan idan irin wannan mata gare ka tana yin jini farkon wata tsakiyar wata ta yi ƙarshen wata ta yi in kai yi sakaci ta yi kwana talatin da uku aurenka ya mutu ya mutu sai dai a sake wato bina'i ne na fata mun fahimta sai dai a sake gina wato sabo na fata mun fahimta Allah ya gafarta muna so malaman da kuma sun kaci a wata uku so ka'ida ne sai mace ta yi waɗannan watannin guda uku na fata mun fahimta amma dai ƙauli Raje shine jini uku domin shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi shine maganganu suke nuni zuwa gare shi waɗanda suke wato masu ƙwarin hujja na fata mun fahimta ya tarabbas na bi talata ta ƙuruwa wato za su zauna wato ga kawunansu wato za su tsare kawunansu tsawon jini kalmomi uku na fata mun fahimta wala ya hillu lahunna amma bai halatta gare su ba an yaktumna ma khalaqa Allah su boye abinda Allah ya halitta fi arhamihinna a cikin mahaifarsu idan suna da ciki haramun ne gare su su boye su nuna ba su da shiya, na fata mun fahimta a wannan zamani ma yanzu da muke ciki sai ka iske tsananin wato zafin radadin rabuwa sai ka iske mace tana da ciki amma tana ƙoƙarin zubar da shiya saboda wai ba ta son ta sake kyankyasa tare da mi tare da wancan miji menene dalili shine an samu sabani an yi saki na fata mun fahimta wanda shi saki a shari'a ta musulunci saki a addini na musulunci asali ma ana so ne a yi shi gabanin rayuka su bace, gabanin a saba gaba ɗai gabanin zumunci ya lalace na fata mun fahimta ana so idan an ka yi lallashi an ka yi sulhu an yi bi hanyoyi waɗanda sun ka kamata al'amurra ba su wato daidaita ba to a yanke hukunci a rabu na fata mun fahimta amma ai karatun yau za mu ji ko Allah ya ce wala yahillu lahunna bai halatta ba ga mace wato ga mata an yaktumna ma khalaqa Allah su boye abinda Allah ya halitta fi arhamihinna a cikin mahaifarsu in kunna yu'minna billahi in sun kasance wato ku mata in kun kasance kun yi imani da Allah wal yawmil akhir kun yi imani da ranar lahira Allah ya ce wa bu'ulatuhunna yanzu an yi saki kuma mace bata cika idda ba sai an kai magana ayi komi sai Allah ya ce wa bu'ulatuhunna mazajen waɗannan matan a haqqu bi raddihinna su sun kafi cancanta su mayar da matan su idan sun so mayar da suwa fi zalika wato a cikin wannan wato hali na idda a cikin wannan lokaci na idda in yuridu wato in yurida islaha in wato in aradu islaha wato idan sun yi nufin wato sulhuntawa sun yi nufin daidaitawa ashe idan ka saki matarka ko da wato ta yi wata dai ta yi wata biyu wata biyu watkil da kwana ashirin da takwas na fatan mun fahimta watkil ga na taran ne ta zai zo da ya zo kuma magana ta ƙare to sai ka zo ka ce na mai da matata to in ka ce na mai da matata kai adda haƙƙin dama kamar yadda ita duk duniya ta taru babu wanda ya isa ya ce ba zai a maido maka da matarka ba ina fata mun fahimta shine wa bu'ulatuhunna wato mazajen su haqqu bi raddihinna su sun kafi cancanta da maido su fi zalika a cikin wannan lokaci na iddat in aradu islaha idan sun yi niyyat wato daidaitawa idan sun yi niyyat wato asulhunta ina fata mun fahimta Allah ce walahunna mithlu alladhi alaihinna bil ma'ruf sai dai su ma mata suna da kwatankwacin da wato nauyi da haƙi wanda an ka dora ma wato mata suna da su ma haƙi da wato abin nan ina fata mun fahimta wani ja'in ja da za su yi akan maza kamar yanda an ka dora wato mata zuwa ga maza mata an ka ce wato a ciyar da su ko a shayar da su a tufatar da su a yi musu kaza a yi musu kaza maza ma suna da haƙi ko a yi musu biyayya kada a hita gida ba da sanin su ba a yi kaza a yi kaza a yi kaza to yanda maza suke da waɗannan haƙoƙan su ma mata suna da haƙoƙa ga mazansu ina fatan mun fahimta shine walahunna mithlul ladhi alaihinna bil ma'ruf su ma mata suna da kwatankwacin haƙoƙa wato suna da haƙoƙa ga mazajen su kwatankwacin abinda wato an ka dora gare su zuwa ga wato mazajen su ina fatan mun fahimta walil rijali alaihinna darajat sai dai mazaje suna da wato wata daraja doriya akan wanda an ka wato daidaita an ka aza wato akan wato abin nan eh, na fatan mun fahimta tsakanin mazan da mata ma'ana bayan waɗancan haƙoƙa wanda namiji yana da nashi mace tana da nashi to walin rijali na daraja maza suna da wato wasu haƙoƙa wato suna da wata ɗaukaka suna da wata martaba suna da wata daraja ɗoriya kan ta mata ina fatan mun fahimta Allah subhanahu ta'ala wani wurin can yace wa ma an min amwalihim ko dan dalilin ciyar da su da suke yi su suke ciyarwa su suke shayarwa su suke tufatarwa su suke ilmantarwa su suke bada magani su suke bada tarbiyya su suke su suke su suke maza su ne adda wannan ɗawainiyar ina fatan mun fahimta walin rijali alaihin na daraja wallahu azizun hakim Allah mabuwayi ne ko mai hikima sai Allah ya ce at-talaqu marratan saki wato karo biyu ake yin shi saki karo biyu ake yin shi idan ka yi saki ɗaya ka ce na sake ki saki ɗaya ka yi ɗai kana da damar ka maido ta sannan sai ka sake rubuta saki ka ce na sake ki saki ɗai ka saki ina fatan mun fahimta yanzu ka yi biyu kenan ko to in ka kuskura ka cika na uku to shi kenan magana ta ƙare to Allah ya ce a marratan shi sakin nan karo biyu ne ake yi wanda ake iya maidowa idan kuma cikin lafazi guda kacce na sake ki saki biyu to ta saku saki biyu ina fata mun fahimta to yanzu wannan maratan din ka haɗe suri guda ka shure suri guda ina fata mun fahimta don haka fa imsakun bi ma'arufin ko dai ku riƙe su da kyautatawa bayan waɗannan igiyoyin biyu da kun ka saki au tasrihun bi ihsan ko kuma ku sake su wato saki na uku da kyautatawa menene ma'anar wato bi ihsan ku sake su za ku sake su amma da kyautatawa shine malamai sun kace ma'anar da kyautatawa na farko kada ka ja mata tsawo sai ka gama wahal da ita sannan ka sake ta ɗai kenan abu na biyu kada ka zo ka sake ta na fatan mun fahimta in ka sake ta abu na biyu shine ka samu ka dan hada mata wato wata ya atamface wani kaza wani kaza kowa dai gurgurdun bukata ta, na fatan mun fahimta an fai saki amma an ka ce ka kyautata ka samu wasu 'yan dubu ashirin nan ka ce to aje a dan jajari ina fata mun fahimta Ka Allah ya gafarta mana to amma yanzu sai ka iske kora su ma ake yi ina fatan mun fahimta saboda ana bari sai an kai gabar da al'amurra sun riga sun lalace an kai fagen da bangaren ka ya wato ya fara zagin bangaren su bangaren su ya fara zagin bangaren ka sannan sai a wato saki don mi matsala ba za ta haihu ba don mi matsala ba za ta faru ba na fata mun fahimta Allah ya ce fa imsakun bi ma'rufin ku rike su da kyautatawa au tasrihun ko kuma in kun gama zama da su kun gaji to ku sake su bi ihsanin da kyautatawa sai Allah ya ce wala yahillu lahunna wala yahillu lakum baya halitta gare ku an ta'khudhu mimma ataytumuhunna shay'an ku karbi abinda kun ka zo musu da shiya kun ka ba su na sadaki illa an ya khafa sai idan su matan sun ji tsoro Allah ya qima hududallah cewa ba za su iya tsayar da wato haƙoƙin Allah ba misali mace ce sai ta kyamaci ɗabi'a ka ko ta kyamaci wato halittarka yazzan ba ka yi mata ba a halitta ba dai ta son ka in kun ka zauna zama ne za a yi na sabon Allah za ta dinga bata maka rai kullum tana husata ka ina fata mun fahimta ba ta iya kyautata maka ba ta iya yi maka da'a ba ta iya bin wato dokokinka to Allah ya ce a rabu na fata mun fahimta ko kuma a ɗabi'unka kai mutum ne wanda bai kiyaye sallah ana kiran sallah kana kwance ana tada sallah kana kwance a tada sallah a yi sallah a kare kana kwance azumin ramadan ya shigo da ka shige cikin daki ka ci abinci ka shiga ka ja taba ka shiga ka yi kaza ko kuma a shaye shaye kake bankaɗo mata yau ka zo ka shawo giya ka ta mata murdi murdi gobe ka zo ka sha shalisho ka ta mata murdi murdi jibi ka zo ka sha wancan ka sha wancan ka tsotsa wancan ka shaƙa wancan ka kurba wancan ka zo kana ta hitinata to idan ta gaji da wannan Allah ce a rabu illa an ya hafa sai idan sun ji tsoro Allah ya ƙima hududallah cewa ba za su iya tsayar da wato dokokin Allah ba to fa in khiftum idan kun ji tsoro Allah yuqima hududallah cewa ba za su iya tsayar da dokokin Allah ba to fala junaha alaihima babu laifi gare su su shawarta su kai karshe gare su fi maftadat be cikin abun da mace za ta bayarwa ta fanshi kanta ina fatan mun fahimta wannan shi yake ce ma khul'i ina fatan mun fahimta shi yake ce ma khul'i to babu laifi a yi hul'i ina fata mun fahimta sai ka ce sadakin da ni baki ki maido mini shi zan sake ki ina fata mun fahimta an gane ko kuma a'a ki bani abun da zai auro mini yake zan sake ki zan rabu da ke ya sai gwargwadon abin da an ka kai ƙarshe da shi ya ina fatan mun fahimta wannan shine abin da za a yi ina fatan mun fahimta to idan an ka karkare an ka kai ƙarshe an kai wannan sakin to yanzu kuma dawowa tana ga mace tunda dama ita ta bayar da abun fansa ta fanshi kanta ko to yanzu dawowat raja wato tana gare ta ina fatan mun fahimta an gane yanzu bai da damar lokacin da ya niso ya gyaso ya taho ya ce na mai doma ta ta bai da wannan wato dama ina fata mun fahimta Allah ya gafarta mana yanzu in kuma ta dawo in har ta dawo za a yi mi za a mai da mata sadakinta ina fata mun fahimta Allah ya gafarta mana an gane ko wannan kenan fa in Allah alla yuqima hududallah Allah ce fala junaha alaihi ma fi maftadat bi Allah ce tilka hududullah waɗannan su ne dokoki iyakoki na Allah fala duwa kada ku ƙetara su kada ku wato tsallaka su wa man ta'adda hududallah duk wanda ya tsallaka wato iyaka Allah fa ulaika humuz zalimun Allah ce waɗannan su ne azzalumai Allah ce fa in ha idan kuma har ya sake ta fala tahillu lahu min za ta wato halatta gare shi ba min ba'adu wato hatta tankiha zaujan gaira bayan wannan sakin min ba'adu ma'ana ai min ba’adu tsallak bayan wannan sakin ta halatta gare shi ba ta dawo wajen shi hatta tankiha zaujan gaira har sai ta auri wato wani namijin wato wanda ba shi ba ina fatan mun fahimta saki wato kashi biyu ne na fata mun fahimta akwai wato abinan a talaƙul ba'in ina fata mun fahimta talaƙul ba'in ɗin ma ya kasu kashi biyu ina fata mun fahimta akwai wato talaq ar saki wanda ake kome gare shi akwai kuma talaqul ba'in saki wanda ba a kome gare shi to a talaqul ba'in ɗin ya kasu kashi biyu akwai wato talaqul ba'in ba'in bainuna al wato as-sughra akwai ba'in bainuna al-kubra ina fata mun fahimta ba'in bainuna as-sughra shine kamar wanda mun gama bayani yanzu an gane ko ba'in bainuna kubra shine wato wanda babu wato zancen dawowa shikenan shikenan ina fata mun fahimta an gane Allah ya gafarta muna to shine Allah ya ce tilka hududullahi fala ta'taduha wa man yata'adda hududallah duk wanda ya ƙetare iyakokin Allah fa ulaika humuz zalimun wadannan sune azzalumai fa in amma idan ya sake ta fala tahillu lahu min ba'du ba za ta halatta ba gare shi ya dawo da ita har sai wato bayan wannan sakin hatta tanki zaujan gaira har sai ya auri wani wato har sai ta auri wani namijin ba shi ba ina fatan mun fahimta فإن طلقها idan har ya sake ta fala junaha alaihima baya halatta gare su an ya taraja'a su yi kome in zanna eh fala junaha alaihima idan ya sake wato idan ya saki an yi saki saki wanda ake iya dawowa Allah ce to fala junaha alaihima babu laifi gare su an ya taraja'a su maido wato su maido da auren su dawo su ci gaba da zama in zanna an wato an yuqima hududallah idan sun tabbata tabbatar da cewa za su kiyaye dokokin Allah Allah ce to watilka hududullah waɗannan kuma da munka ambata to su ne iyakokin Allah watilka hududullah waɗannan da munka ambata Allah ce su ne iyakokin na Allah yubayyinuha yana bayyana su liqaumin ya'lamun ga mutane waɗanda wato suke neman sani suke neman ganewa na'am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 والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أراد فصالا عن فإن أراد فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترجعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير Allah ce wa idza tallaqtumun nisa idan kun ka saki mata fa balagna ajalahunna sun ka kai wato lokacin iddarsu wato sun ka kai lokacin kammala iddarsu amma ba su da kammalawa ba fa kuhunna Allah ce ku riƙe su ku dawo da su bi ma'arufin da kyautatawa a rihu hunna ko kuma ku sake su bi ma’arufin hayyau da kyautatawa wala tumsikuhunna amma kada ku rike su diraran don cutarwa litatadu domin ku ketare iyakokin Allah domin akwai wanda zai rike mace ya ce ai bari sai ya gani ai sai ya wato kosar da ita ai sai ya wahal da su ai sai ya yi kaza sai ya yi kaza na fatan mun fahimta wannan ketar iyaka Allah subhanahu wataala ce Allah ce mm, mm, kada ku yi musu wannan wala tumsikuhunna kada ku rike su diraran don cutarwa du domin ku ketar iyaka Allah wa man yaf'al dhalika duk wanda ya aikata haka faqad zalama nafsa haqiqa ya zalunci kanshi wala tattakhidhu ayati llahi huzwa Allah ce kuma kada ku riki ayoyin Allah a matsayin abun yi ma izgili wadhkuru ni'matallahi alaikum ku tuna ni'imar Allah gare ku wadkuru ku tuna ni'matallahi alaikum wato ni'ma Allah wato zuwa gare ku wama anzala alaikum min alkitab da abinda Allah subhanahu wataala ya saukar muku na littafi wal hikma da kuma hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayani na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya'idhukum bih wato wanda ake wato wa wa'aztar da ku da shi ake gargadin ku da shi wattaqullah ku ji tsoron Allah wa'lamu ku sani annallaha bi kulli shay'in alim lalle Allah masani ne akan dukkan komi wa idza tallaqtumun nisa haka nan idan kun ka wato kun ka saki mata fa balagna ajalahunna wato sun ka kai lokacin wato makarkarar iddarsu ma'ana sun kai wajen ƙarshen iddarsu amma lokacin bai ida kammala ba Allah ce fala ta'dhuluhunna idan sun so dawowa su ci gaba da zamantakewa ta aure su ci gaba da hulɗa ta aure Allah ce fala ta'dhuluhunna kada ku hana su kada ku cutar da suwa ku hana dawowa su su ci gaba da zaman aure sai Allah yayi amfani da kalman wato al wato al'udal ina fata mun fahimta shine sa a ciwo ma idan anka ce wannan hadha da'ul udal wato ana nufin ciwo ne mai wahalar warkewa ina fata mun fahimta fahimta da'ul udal kenan shi na sa wani kalan hadisi da ya rikita ya rikita sai malamai sun ka kira wato sun ka kira shi da mi sun ka kira shi da eh mu'dal na'am wal mu'dalu saqitu eh, wa mata wannan kenan ina fatan mun fahimta Allah ce fala ta'dhuluhunna kada wato ku hana su kada ku cutar da su fala ta'dhuluhunna kada ku hana su an yankihna azwajahunna su auri ma wato mazajen su na fatan mun fahimta ma'ana an yi saki kuma sakin ya kai karshe an kare idda sun ka dawo suna son junan su yanzu za a sake neman aure ne in ta zabe shi a dawo ina ina fatan mun fahimta a sake daura wani sabon aure to idan har sun ka zabi su sake dawowa a sake daura musu aure Allah ce fala ta'duluhunna ku iyaye kada ku hana su fala hunna ku iyaye mahaifansu kada ku hana su gefen uwa ko gefen uba kada ku hana su an yanke na hunna su dawo su auri mazajensu idza taradaw bainahum bil ma'ruf idan sun yarjejenuwa sun yi wato kokarin sulhunta tsakaninsu sun yi kokarin wato dinke barkuwar da tsakaninsu sun yi kokarin daidaita wato matsalolin da suke tsakaninsu idza taradaw bainahum idan sun yarjejeniwa tsakanin su bil ma'ruf tare da kyautatawa Allah ya ce wato zalika yu'adhu bihi wannan shine abinda ake fadakarwa da shiya ga wa man kana minkum yu'minu billahi wal yawmil akhir ga wanda yayi imani daga cikin ku da Allah da ranar lahira zalikum azka lakum wannan kuma shine yafi wato tsarkin zuciya gare ku wa athhar shi yafi hutu wato zuwa gare ku wallahu ya'lamu Allah ya sani abinda wa antum la ta'lamuna ku ba ku sani ba Allah yana sani da duk da suke faruwa wa antum la ta'lamun wato ku ne ba ku sanin menene yake cewa wato yake zuwa wato yana dawowa ai da bahaushe yake cewa Allah yana nashi kai ma kana naka ai wannan magana ai akwai kuskure cikin ta na fata mun fahimta ai a ce Allah yana nashi kai ma kana naka ai akwai kuskure a Allah ya gama nashi tsari kai ne yanzu kake naka don haka idan ka tafi tsarawa tsarin ka ya ci karo da na Allah sai ayi watsi da naka ina fata mun fahimta don shi tsarin Allah babu abin da ya isa roshe shi ina fata mun fahimta shi yasa ka bi Allah sai ubangiji ya datar da kai akan tsari ne ina fata mun fahimta shikenan sai ka huta a rayuwa an gane Allah ya gafarta muna yanzu wannan tashi hankali ba ana ta yi ne ba muna ta kuka muna ta tsuwa muna ta wayo mukan mu wallahi in ba mun dawo mun gyara tsakaninmu da ubangiji ba ko a canza shugaba dubu wannan wallahi ba za a canza ba wannan matsalar karuwa kawai za ta ta yi amma mu mu dawo mu gyara zukatan mu ni abun da nake yi in tuba in bari abun da kake yi ka tuba ka bari waccan abun da take yi ta tuba ta bari wancan abun da yake yi ya tuba ya bari mu dawo mu haɗu mu zanna kwarai inna Allah la yugayyiru ma biqaumin hatta yugayyiru ma bi anfusihim Allah bai canza mutane akan jin daɗi akan nutsuwa akan zaman lafiya akan yalwa akan wato arziki hatta yugayyiru ma bi anfusihim har sai sun canza akan abun da suke kanshi shi ina fatan mun fahimta ba Allah yake cewa ba wadrib lahum mathalan qari qaryatan kanat aminatan hadiratan minan eh, mutma'innatan yatiha rizquha ragadan min kulli makanin fakafarat bi an'amillah fa adhaqaha Allah libasal khawfi wal ju'i bima kanu da saboda abinda suke aikatawa in ka canza dama Allah sai ya canza dama Allah cewa in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan in kun ji tsoron Allah zai sama muku mafita in tattaqullaha yaj'al lakum wato wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan Allah zai sama mai wato mafita wa yarzuquhu min haythu la yahtasib kai yama arzita shi wato ta inda bai tsammani sai mun ji tsoron Allah sai mun daidaita zukatanmu sai ka ba giba wani ka ba hasada wani ka ba kiyayya da wani ka mawa ne ƙarya ka ne annami annamimanci ka bar cin amanar ne ka bar saba alƙawali da wani ka ka dawo ka gyara zukatanku idan mun ka dawo mun ka inganta zukatanmu mun ka warke zukatanmu mun ka wanke su daga cuta ta laifi da sabo da dahi na sabon Allah subhanahu wataala da kafirci da shirka ga Allah subhanahu wataala Allah subhanahu wataala zai waiwayo mu ya dube mu sai ya sanya mana shugabanni wato ingantattu shugabanni masu tsoron Allah shugabanni da sun kasan ya kamata shugabanni waɗanda wato suke wato kuka da kukanku shugabanni masu murmusawa da murmushinku shugabanni masu shiga kunci lokacin da kun ka fada kunci ina fatan mun fahimta don haka Allah subhanahu wataala ya ce wato wannan dai dokokin Allah ne na fata mun fahimta Allah ya ce ku kiyaye su na fata mun fahimta Allah ya gafarta muna zalika yu'adhu bihi man kana minkum yu'minu billahi wal yawmil akhir zalika azka lakum wa athhar wallahu ya'lamu Allah ya sani abunda ku ba ku sani ba ina fatan mun fahimta wallahu ya'lamu Allah yana sani da wa antum la ta'lamuna abunda ku ba ku sani akan shi Allah ce wal walidatu haka nan iyaye guda biyu ina fatan mun fahimta yanzu an baro maganar saki yanzu an riga an yi saki kuma ga ciki akwai shi na fata mun fahimta an yi saki kuma an gane akwai ciki cikin ma ya tsufa an haife shi ko ba a haife shi ba to shine yanzu Allah subhanahu wataala ya dauki wannan wato gaba yace wal walidatu su iyaye guda biyu yurdi'na auladahunna za su shayar da wato ya ɗanɗansu na fata mun fahimta don mi nasa Allah subhanahu wataala ya ce wato alwalidatu yace iyaye an ka kawo namiji da mace ai ita macen ita ce take bayar da nono take shayar da nonon ko amma wa yake ba da abinci wa yake ba da ruwa wa yake wato abin nan siyo magani wa yake ɗaukar ɗawainiyoyi don haka su biyu ne suke tafiyar da abubuwan sai Allah ya ce wal walidatu to iyayen nan guda biyu yurdina auladahunna wato suna iya ci gaba da shayar da ƴaƴansu waɗanda wato sun ka samu haulaini kamilayn wato cikin shekara biyu cikakki liman arada an yutimma radha'a ga wanda ya so ya cika shayarwa wata nawa kenan wata 24 a ta shayar da shi a ta shayar da shi har wata 24 ina abin da ake cewa ko wai an ka shayar an ka ɗauke yaro da wata goma sha bakwai ne ko sha takwas sai an ka ce a ta kwalci yake yi <laughs> an gane a'a ya karanta aya Allah kuma a bashi aya Allah a ga yanda za a yi talauci a ga yanda za a yi ya yi a gaza yanda za a yi ya dabbalce a gwada mai aya Allah ina fata mun fahimta a hada shi da aya Allah ina fata mun fahimta Allah ya gafarta muna to Allah ya ce su shayar da su haulaini kamilain shekara biyu cikakku liman arada an yutimma radaa ga wanda yayi nufin cika shayarwa wa alal mauludi hakanan an aza nauyi ga wanda an ka haifan maɗa idan an ka ce almauludi wannan mijin shine almaulud idan an ka ce almaulud kanin mijin almaulud wan miji almaulud uban miji almaulud ina fatan mun fahimta kannan iyayen miji almaulud duk wanda yake bangaren miji almauludi lahu ne ina fatan mun fahimta shi ake nufi da wannan wato gaba Allah ce to wa alal mauludi haka nan an azal wato lahu rizquhunna an azama wanda an ka haifan ma dandan wato nauyi na ciyar da suwa wa kiswatuhunna da suturtar da suwa bil ma'ruf da kyautatawa menene bil ma'ruf ai shine wato mawadaci ya ciyar gwargwadon wato wadata tai wanda kuma Allah ya wato rage ma arziki ne shi ma ya ciyar gwargwadon abin da Allah ya bashi la tukallafu nafsun illa wus'aha na'am mai la tukallafu nafsun illa wus'aha ba'a wato tilasta ma rayuwa sai ga abin da anka yalwanta mata sai ga abin da anka wato buda mata sai ga abin da Allah subhanahu wataala ya saukake gare ta la tudarra walidatun kada a cutar da wato mahaifiya bi waladiha da ɗanɗanta wai saboda ai yanzu ga dan danan sai ka dinga bin wasu hanyoyi waɗanda zaka takura ta ka cutar da ita Allah yace kada ku yi haka wala mauludun lahu bi waladihi haka nan kada dalilin wannan da tunda yanzu an yi saki gada ku yi amfani da wannan ɗanɗan ku bi hanyoyi ku dinga takurawa kuna cutar da shi wannan wato uban wannan yaron ina fatan mun fahimta mijinta da sun karabu kenan Allah ce kada ku yi haka wa alal warifi nan wato magada mithlu zalik su ma misalin haka kada a bi hanyar da za a cutar da su ina fata mun fahimta yanzu idan babu wannan uban su wane ne almauludu lahu ba kannan shi da yannan shi ba da dangin shi to wa alal warithu mithlu zalik Allah ce fa in arada fisalan idan kuma sun yi nufin wato yayi ɗanɗansu an taradin minhuma kan yarjejenuwa tsakaninsu wata shawurin da shawarar juna ashe shawara ake yi da juna wance yaron nan na gani ya kamata a ce an ɗauke shi sai ta ce to wani ai dan ne babu matsala ai lokaci kawai yayi ko na a ɗauke shi ko yanzu an ka ɗauke shi babu abin da zai cutar da shi ya an gane ko Eh, in kaga a ɗauke shi babu matsala shi kenan an gane ko wata shawurin minhuma da shawara yarjejeniwa wato tsakaninsu ina fata mun fahimta <clears throat> Allah ce fala junaha alaihima to babu laifi gare su su yaye shi wa in arattum amma idan kun yi nufin an tastar da u auladakum ku bayar da shayar wato dan ga wasu ma'ana ku bayar da ɗanɗanku a shayar muku da shi shayarwa ta kuɗi an yi saki sai ta ji a'a ba ta iya shayar da ɗanɗan ko kuma a'a ta iya shayar da ɗanɗan amma a yi jinga sai an ka yi wajen jinga sai shi almauludu lahu sai ya ji an kwaɗa mai kuɗin da ba zai iya ba watkil samu ne shine ya bata naira dubu uku duk ƙarshen wata an gane ko sai an ka ce a'a dole sai dai ya bata naira dubu shida duk ƙarshen wata an fahimta to yanzu babu laifi ya samu wata gefe su yi jinga wadda za ta shayar mai da ɗanɗan shi ya ba ta wannan dubu ukun to babu laifi ina fata mun fahimta bayani ya fito to wa in arattum an tastar diu auladakum idan kun yi nufin ku bayar da wato ɗanɗanku shayarwa ga wata matat akan wata jinga to fala junaha alaikum babu laifi gare ku shi ma idza sallamtum ma ataitum bil ma'ruf idan kun mika abunda wato eh, idza sallamtum ma ataitum bil ma'ruf wato idan kun mika abunda anka baku wato da kyautatawa mana idan kun mika kudin da za a shayar muku da wannan wato yaron da kyautatawa ina fata mun fahimta Allah ya ce wattaqullah amma dai ku ji tsoron Allah wa alamu ku sani annallaha bima ta'maluna basir lalle Allah mai gani ne mai iko ne kuma akan abin da duk kuke aikatawa yana ganin ku والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم طيبة النساء أو أكنتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب عجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تقرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وقدره قدره وعلى المقتل قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير نعم. الله سبحانه وتعالى والذين يتوفون منكم lalle waɗannan wato yi yutawaffawna minkum lalle waɗanda wato an ka ɗauki rayuwarsu daga cikinku wa yadharuna azwajan sai sun ka bar wato mata yatarabbasna bi anfusihinna za su zauna wato za su wannan matan za su zaunar da kawunansu arba'ata ashhurin wa ashra wato tsawon wato wata hudu da kwana goma fa idza balagna ajalahunna idan sun ka wato kai wannan lokacin nasu sun ka kammala wata hudu da kwana goma fala junaha alaikum babu laifi gare ku fima fa'alna fi anfusihinna bil ma'ruf wato cikin kun kunka aikata wato fima fa'alna fi anfusihinna cikin da su matayen sun ka zaban makawunan su bil ma'ruf da kyautatawa menene ma'anan da sun ka aikata makawunan su da sun ka zaba makawunan su ai shine in sun zaɓi za su bar gidajen su koma gidajen iyayen su babu laifi in kuma sun zabi za su dan zauna nan ne su dan ƙara wani dan lokaci haka kuma babu laifi na fatan mun fahimta to fala junaha alaikum babu laifi gare ku fi ma fa'alna fi anfusihinna cikin abin da sun ka aikata sun ka zaba ga kawunan su bil ma'ruf da kyautatawa wallahu bima ta'maluna khabir lalle Allah mai bada labari ne dangane da abin da kuke aikatawa wala junaha alaikum babu laifi gare ku fi ma arrattum bihi cikin abunda wato kun ka bijiro da shi min khidbatin nisa wato cikin neman auren mata yanzu Allah ya faɗi wata gaba ina fata mun fahimta an gane yanzu an dan saki waccan ko to yanzu za a baka wani wasu laws ne an gane ko waɗanda idan ka zo za ka nemi mace an sake ta kuma kai kana ganin matar ga tana da wasu qualities an sake ta tana cikin idda ko mijin an gane ko misali a na farko mai ilimi ce ka san za a yi rububinta za a yi gogoriyonta kuma kai in baka dan nisa ba cikin waɗanda za su yi gogoriyon nan akwai wanda in ya riga ya kawo gaba to kai ba ka ba labarin kafa ina fata mun fahimta to shine yanzu Allah subhanahu wataala zai faɗin hukunci ina fata mun fahimta Allah ce wala junaha alaikum babu laifi gare ku fima arrattum bihi cikin abin da kunka bijiro da shiya kunka gitto da shiya min khidbatin nisa wato na daga neman mata ma'ana kunka dan bijiro da shiya ina fata mun fahimta menene ma'ana kunka bijiro da shiya sai kunka dan yi sakaye to wance in dai an gama sanar da muwa yana fatan mun fahimta ai kaga ya kusan dan bayyana haka ko amma dai har yanzu akwai mi da saura ko yawa ina fatan mun fahimta amma dai wannan bayanin ai ita dai ta dai fahimci ina an kasa gaba an gane wance in dai Allah ya sa lokaci yayi sai a sanar da muwa, ina fatan mun fahimta an gane ko kuma a'a sai ka ɗan yi abin nan watakila yaron ta ne duk kattau sai ka ɗan daddaɓe kan shi haka kusan haka ake ma abin ga eh, ƙannan abin da budurwa ko sai ka ga ana ɗan daddaɓa kansu to sai ka taho sai kana ɗan daddaɓa kan shi sai kana ci a ah, dan baba an gane ko ina fata mun fahimta Allah ya gafarta mana in ka ɗan yi mai wargi haka cur cur cur an gane ko sai ka ɗan ciro wata ya hamsin nan ko ɗari ko wani abin da ya sawaka sai ka ce a taya abin ga an gane ko ko wata ya cakula haka ko kuma wakil ana tare da ita ne duk lokacin da za ta wulgo ko kuma wani lokaci kawai sai ka ɗan sai clean haka ka sai sabini sai ka ɗan aika ka ce gashi na a yi wani wanki haba wani haba jama'a eh Allah ya gafarta mana ina fatan mun fahimta to shine arrat fi ma arratun bihi cikin abinda da kun ka gitto da shi ya min khidbatin nisa wato na neman mata au aknantum fi anfusikum ko kuma kun ka boye a cikin zukatanku don akwai mai juriya wanda yana iya jurewa ya daure ya ci gaba da barin abun har sai ta kammala ina fatan mun fahimta to shine au aknantum fi anfusikum ko kuma kun ka boye a cikin zukatanku alimallahu Allah ya sani annakum sataskuru na satazkurunahunna Lallai za ku ambata musu cewa kuna son su ko wasu alamomi na kuna son su walakin sai dai duk abin da za ku yi la tuwaiduhunna sirran kada ku yi alkawali da su a ɓoye, ka je ka ce wance don Allah don ni nan mai iya faɗawa rijiya ne a kanki?" in kin ka zaɓi wani ba ni ba akwai matsala kaza kaza kaza don Allah in kin kammala kaza kaza kaza to shikenan kun bata aure tsakaninku kun bata aure tsakaninku ina fata mun fahimta Allah ya gafarta mana shine Allah ce duk abin da za ku faɗi ku faɗi eh munazara mu da ustazu yau zake nan da ta kai inda ta kai ni ce kai ta yi duk abin da zaka ce kai ita cewa kada kai kyakkiga Allah ya gafarta mana ina fata mun fahimta to walakin la tuwa'iduhunna sirran kada ku yi alƙawali da su a boye illa an taqulu qawlan ma'rufa sai dai in za ku faɗa musu magana ce magana wadda take sananna wadda ta kamata ina fatan mun fahimta kamar irin misallan da mun kai wala ta'zimu uqdatan nikah Allah ce amma kada ku yi wato harama ta ƙulla aure hatta ya yablugha kitabu ajala wato har sai idda ta kai lokacinta ina fata mun fahimta har sai wato idda ta kai lokacinta wa'lamu ku sani annallaha ya'alamu mafi an anfusikum Allah yana sani da abin da yake cikin zukatanku fahzaru wallahi ku tsoraci al'amarin Allah ku tsawatu daga umarnin da Allah subhanahu ta’ala ya muku wa'lamu ku sani annallaha gafurun halim lallai Allah mai gafara ne kuma mai tausayi ne la junaha alaikum babu laifi gare ku in tallaqtumun nisa idan kun saki mata malam tamassuhunna yanzu an sake daukar wani hukunci in tallaqtumun nisaa idan kun saki mata malam tamassuhunna matukar baku tara da su ba ai malam tujami'uhunna matukar baku yi saduwa aure da su ba Shi shine malam tamassuhunna aw tafridu hunna farida ko kuma ba ku ba su farillar da Allah ya wajabta muku ba wato ta sadaki ina fata mun fahimta to idan haka ba ta faru ba kuma an karabu kun ka sake su to wa hunna, ku dan jiyar da su dadi alal musi'i ga wanda wato yake mai yalwa mai kudi mai arziki ina fatan mun fahimta qadaruhu ya ciyar gwargwadon yalwatai wa alal muqtiri haka nan ga talaka wanda yake da tawayar samu ƙadaruhu ya ciyar gwargwadon yalwatai Allah ya ce mata'an jin daɗi ne bil ma'ruf wato wanda yake sananne na kyautatawa haqqan Allah ya ce wannan haƙƙi ne wajabci ne alal muhsinina ga masu kyautatawa ina fatan mun fahimta wa in hunna, amma in kun sake su min qabli an tamassuhunna ai min qabli an tujami'uhunna gabanin ku tara da suwa wa qad farattum lahunna faridatan halhali kun riga kun basu farillar da Allah ya farlanta ku basu shine sadaki to shikenan kun shiga hannu fanispo ma farattum yanzu kuna da rabin abin da kun ka basu in kun so ku karba kenan a in baka da kunya kenan in ka in ka ta maza ka karba yau kai ka sake ta ba ita tace ka sake ta ba to kuma yanzu tunda dai kai ka hango wajen hange hangen ka Ka tono matsalolin da za ku rabu kan rabu da ita ai kai kokari sai ka yahi mata abin ga ko to amma dai Allah zai sasanta mu nan gaba ina fata mun fahimta Allah ce fa nisfu ma farattum kuna da rabin abinda wato kun ka basu na sadaki illa an ya'funa sai fa idan kai illa an yi afuna sai fa idan su sun yi wato rangwame gare ku wai ne ne illa an afuwan wato sai idan su sun yi rangwame gare ku sun ka ce a'a sun bar muku sun yafe muku aw ya'fu allazi bi uku uqdatun nikah ko kuma wanda wato ga hannun shi kullin auren nan yake shi ma yayyafi ina fatan mun fahimta wancan illa an yi afuna su ne sai idan su matan sun ka yafe sun ka ce a'a ka je ka bayar da sadakin nan ka auro wata babu matsala mu mun bar maka aw yafu wallazi biyadihi uqdatun nikah ko kuma ga wanda wato hannun shi kullun auren yake shine miji kenan ko shi kuma ya yafe ya ce wance ai ni da zaɓi na da yarda ta niso ni rabu da ke ya don haka sadakin nan na yafe miki shi ya. ina fata mun fahimta sai Allah ya ce ya kawo shawara sai ubangiji yanzu ya bada tashi shawara sai ce wa an ta'fu amma ku yi rangwame ku yafe ku bari aqrabu littaqwa shine yafi kusa wato ga tsoron Allah wala tansawu alfadla bainakum amma kada ku mance wato uh, falalar junanku rangwamen junanku mutuncin junanku ina kalmomin nan da ka dinga sharara mata wance in ba ke ba sai rijiya ina son ki har bakin gaba kabari an gane ko ai in ban gane ke ba ban iya cin abinci ke ce rabin rayuwata farin cikin zuciyata wane ne har wani farfarin fararin fararin farfar farfar din wane ne wane ne ake fadi ina fata mun fahimta Allah ya gafarta mana to shine Allah yake muku nufi yace wala sawul fadla bainakum kada ku mance darajar junanku kada ku mance falala da take tsakaninku a mutunta Allah ce inna Allah bima ta'maluna basir lalle Allah mai gani ne dangane da abin da kuke aikatawa hafizu ala salawati hafizu ala salawati wa salati al-wusta wa qumu lillahi qanitin fa in khiftum farijalan wa farijalan aw rukbana fa idza amintum fadhkuru Allah kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجنا فلا جناح فإن خرجنا فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله ذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون إن الله لذو فضل إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة واتقوا الله والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون الله يقول حافظوا على الصلوات كي يصلوا لي wato guda biyar asuba zahar magriba isha wa salatul wusta da kuma sallah ta tsakiya malamai sun kace hiya salatul asr wa qumu lillahi qanitin kuma ku tsayu gaban Allah qanitina kuna masu wato tsoron Allah mudiina khashiina ai masu da'a ga Allah masu wato kankan da kai gaban Allah subhanahu wataala fa in khiftum idan kun ji tsoro kuna halin tsoro sallah ta kama ana halin yaƙi ne ko yan bandit sun kawo hari kidnapper sun kawo hari ana harbe harbe Allah ce farijalan ku yi ta akan kafa auro bana, ko kuma ku yi ta akan abun hawa ana tafiya kan abun hawa ana yin ta keke ne kake kan shi kana sallah mashin ne mota ce wane ne kana sallah jaki ne wato raƙumi ne wane ne kana sallah ina fata mun fahimta Allah ya ce auro bana. fa amintum idan kun samu wato aminci kun samu nutsuwa fadhkurullah wato ku ambaci Allah kama allamakum kamar yanda ya sanar da kuwa ma lam takunu ta'lamun abunda can ba ku kasance kun sani ba wallazina yatawaffawna minkum lalle waɗanda wato an ka karɓi rayukansu daga cikin ku wa na azwajan sai sun ka bar wato wani ci zuwa ga wasu mataye wato zuwa ga wa yadharuna azwajan sun ka bar matayensu afwan wasiyatan li azwajihim wato wasiya zuwa ga wato abin nan wato matayensu na fata mun fahimta sun mutu sun bar mata kuma sun bar wasiya ga matan nan nasu mata'an ilal hawl wato a bar su cikin gidaddajin su wato su ji dadi na tsawon shekara guda ghaira ikhraj ba tare da an fitar da su ba Allah ce to kada ku fitar da su na fata mun fahimta fa in kharajna amma idan sun fita gabanin cikar shekarat fala junaha alaikum ku babu laifi gare ku fi ma fa'alna fi anfusihinna wato cikin abin da sun ka zaben makawunan su cikin hukuncin da sun ka wato hukunta ma wato kawunan su min ma'ruf wato da kyautatawa wallahu azizun hakim Allah mabuwayi ne ko mai hikima sai dai akwai ayat da Allah ya ce wallazina yatawaffawna minkum wa yazaruna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra ina fatan mun fahimta to wannan ayat malamai sun kace ita ce ta shafi wannan ayat ta tsayar da aikin wato wannan ayat ina fatan mun fahimta don haka wato waccan ayat mansukhiya ce da wannan ina fatan mun fahimta Allah ya gafarta mana sai Allah subhanahu wataala ya ce walil mutallaqati haka nan ga mata matayenku waɗanda kun ka saki mata'un ku jiyar da su daɗi bil ma'ruf wato da kyautatawa da gwargwadon abin da an ka sani menene bil ma'ruf ɗin nan shine wato abin nan liyunfiq zu sa'atin min sa'ati wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahu Allah na fata mun fahimta ma'abuci yalwa ya ciyar gwargwadon yalwa tai wanda kuma yake talaka ya bayar gwargwadon shi ina fata mun fahimta akalla wannan shine ma abin da anka hukunta ina fata mun fahimta shari'a ta san da shi na wato saki ba na shiga aure ba kamata ya ce wannan lehen da ake yi lokacin da an kai saki Allah ya gafarta mana kamata ya ce wannan lokacin ake yin shi ina fata mun fahimta an gane na'am don nan ne Allah ya ce mata'un bil ma'ruf kai ku je yadda su daɗi da kyautatawa kai ka duba yanzu muna tarjama ne ai ba ba tafsiri muke ba ko da sai mu ka kawo ayoyi ina fata mun fahimta waɗanda za ku ji duk inda kake jin Allah ya ce liyumfik zu sa'atin min sa'atihi ina fata mun fahimta da makaman duk inda za ka ji Allah yana faɗin ku ciyar da su da kaza ku ciyar da su kaza ku ciyar da su ku tufatar ku yi kaza nasu ana magana saki ne cikin alkur'ani fa yanzu ba ana magana ana zaman lafiya ba ne ana zaune sumul sumul a'a ana magana an yi saki ne sai an ka ce to ku jiyar da su wannan dadin mm. ku ba su lehe to sai yanzu mun ka juyar da abun. sai ya kasance yanzu har gasa ake yi gashi nan duk an bi al'amarin auren an tsananta an barkata don haka ubangiji ya ɗebe ma auren ma albarka saki saki saki kake ji da a ce bayan saki ake lehen da saki ya karanta eh, don ka san ka kashe kuɗinka kuma yanzu idan ka tashi sakinta wata cace ce za ka yi za ka ta haƙuri sai ta ɓata maka rai ta ɓata maka rai sai ka ce sai ka sha hushi kawai sai ka yi waje sai ka ɗan huce ka sarara bayan awoyi can sai ka koma tana tattalin ta jawo rigima kana ƙoƙarin sulhuntawa saboda ka san matsala ce kanka ina fata mun fahimta to amma yanzu tun da banza ake sha wani ma za ka ga ya sake ta har ma watso mata in ba ta yi saurin ɗaukar kayanta ba watso mata su zai yi. kar ta tsaya ta ɓata mishi abin ta tare mishi filin gida ina fata mun fahimta kuma wai kun san wani ikon Allah shi fa saki asali duk abubuwan da muke tafiya da su ba haka Allah ya ce ba ba haka Allah ya ce ba idan fa ka saki wato macenka to ba ku jiya ba duk maganar da yanzu yau duk ba karatu mai ya kare kan saki ba to tun daga inda mun ka taso ba ku ji Allah cewa yake yi in kun ka sake su ai za su zauna cikin gidaddajin su eh sai sun kare wai gidaddajin su ai gidan na mace ne ko yanzu in kai aure ka gina gidanka ka kashe kuɗi ka yi zuwa ka sha wannan kana yin aure ana kawo ta sai ka ji ana cewa gidan wance ya eh, kannan ka ma wallahi kannan ka ma sai ka ji sun ce ai gidan wanda gidan wance muke ina fata mun fahimta ya eh, kannan ka kannan ka fa ba kannan ta ba kannan ka ma sai ka ji wasu sun ce wallahi da gidan can wajen gidan wance baki san gidan wance ba an gane an kwace maka gidan to shi ma Allah ya kwace maka shi ya bata yau ba ita a ciki ne ba ba ita Allah ya ce ka tsare cikin shi ba kai kana ce wajen buga-bugarka a buga a fagamniya in ji hajj Allah ya gafarta mu hajj ba don ya mutu ba kana can wajen fagamniya da daɗi babu daɗi a shuro a samu a rakito a zo a kawo ita kuma tana nan cikin gida tana nan cikin wato yari ina fata mun fahimta tana gadi yawa da gida ita adda gida ina fata mun fahimta kuma da za ta yi haƙuri in ta kai wani wato wani wani mataki ko in ta kai wani mataki ko to ko mutuwa kai gidan dai yana nan dai ita adda gidan don sai an yi kasafi an ƙare ɗiyanta da ita da ɗayan sun canye gidan ina fata mun fahimta ita adda gida an gane Allah ya gafarta mana yawa yawa to a gurguje ina fatan mun fahimta to nan za ta yi idda ta kammala idan ta yi idda ta kammala ina fatan mun fahimta wannan lokacin da take cikin iddan nan Allah subhanahu ta'ala ce kai za ka ciyar da ita kai za ka ciyar da ita kwarai ku har yanzu ai tana nan matsayin matarka in ba saki to saki na uku fa ai an ka ce ta yi gidan uwayenta ko saboda an ƙare babu saura amma in dai saki ɗaya ne ko biyu nan gidanka za ta tsaya ta yi idda to kuma in dai ta tsaya nan gidan naka to yanzu wajibi ne kuma ka ciyar da ita e dole ne in ka saba kawo mata gero ka kawo mata gero in ka saba kawo mata dawa ka kawo mata masara ka kawo mata in shinkafa ka saba kawo mata ka kawo mata ta ci hani'an mari'a ina fata mun fahimta in kifi ka kaɗan kawo mata kana ɗan abin ga ita ma bil ma'ruf ka siyo kihin nan ka taho sai ka ɗan karkata kai sai ka ce ga wannan eh, eh, ba yadda eh, ina fata mun fahimta namiji kenan wai mina ne wai muka cewa mina ne namiji mine ne ko namiji dutse ko a'a akwai wani kuma karin magana to mutahi ina fatan mun fahimta Allah ya gafarta mana Allah ya ce walil mutallaqati mata'un bil ma'ruf haka nan ga matan da an ka saki an sake su to ajiyar da su dadi gurgudun iyawa na fata mun fahimta haqqan wannan haƙi ne wajabci ne wanda an ka aza maka an ka aza amma alal muttaqina ga masu tsoron Allah su kyautata ka samu Eh, kala ɗai kala biyu kala uku kala hudu kai in kala hamsin ma ka so ka yi mata ka haɗa mata ka ce to wancan a tahi ina fata mun fahimta ko ka sai mata in kana da wadata ka sai mata wani ɗan gida ka sai mata abin nan mota wadda za ka baya a dinga yi mata jigila ka ba ta ko da naira dubu hamsin ka ce to a ɗan jajari ko dubu ɗari a ɗan jajari a ɗan wane ne ina fata mun fahimta bil ma'aruf ina fata mun fahimta duk dai mata'un ne <laughs> bil ma'aruf Allah ya gafarta mana Allah ya ce kuma haƙƙan wai ba ta gida haqqan kuma Allah ya ce allal muttaqin ga masu tsoron Allah Allah ya sa ka shigo ciki kadhalika Allah ya ce to kamar haka ne yubayyinu Allahu lakum ayatihi Allah yake bayyana muku ayoyi ne la'allakum taqilun wai koda za ku hankalta ku lura da cewa lalle Allah shine ubangijin shine ko mai hukunci alam tara ila alladhina kharaju min diyarihim shin baku ga waɗannan waɗanda sun ka fito daga cikin gidaddajin su ba wa hum ulufun suna dubai bai ana nuna lokaci yayi wannan wata gaba ce za mu tashi wanda eh oh an yi biyu masha Allah yawwa yawa ai wancan sati ba mu cika ba ko sai dai misali mu tsaya don tashi gaba saboda wannan gaba ce za mu tashi akwai wani wato rikici ba da ya faru ga sarakunan baya wato gwamnatin da ta gabata ina fatan mun fahimta lokacin zaka ji ta daga annabi dawuda alaihi salam eh, da annabi suleiman da abin nan da abin da ya faru da irin cin kacar da an kai musu da rashin ragowa da abin ga to shine Allah subhanahu ta'ala ya kwashe ke labarin yanzu zai faɗa mana gashi nan don haka don mu yi don mu ɗauki izina mu ma mu ɗauko wancan mu haɗa da na yanzu sai mu san menene za mu abin ga dama shine amfanin tarihi ko malamai sun ka ce ai amfanin tarihi shine ka san abin da ya gabata ka san da ina fatan mun fahimta sannan ka san yanzu don ka hada da abun da wato zai zo nan gaba ka yi maganin shi ina fata mun fahimta eh yawa ka dauki izina don mi nasa ake cewa babban kai littafi tsohon kai littafi yawa tsohon kai littafi ai ya ga yau ya gajiya ne yanzu ga munan ne da 'yan shekaru 'yan cakwal da ka fara kirgo ɗaya biyu goma ashirin kana zuwa talatin sai a tsaya nan sai a ce an kirki to duk abin da zai hau batsatsa ne duk abin da zai hau a kai batsatsa ne to nan ina fata mun fahimta to yanzu ire-iren su baba ciki ina fata mun fahimta yanzu in za ka zo ka aiwatar da wani abu ko sai ka ji sun ce wulaka kakayi ina fata mun fahimta kun san don me sun ka ce kakayi sun san wani ya taɓa yin irin wannan abun bai sha ba sai ka kawo irin dubara ka ta ɗan zamani sai ka ce ito ai baba saboda kaza da kaza da kaza ne ina fata mun fahimta sai ce saboda shi ya gano cewa wagga hanyar da ka bi can ma an bi irin wannan hanyar ba ta bulle ba to ko yanzu in ma an bi ta yanzu din ma ba bullewa za ta yi ba to shi nasa idan ilimi gare ka akwai wasu nan da mun kai hira da su akwai wasu dattijai da nake zama da su ba sai nace ina zama da su ne ina kokarin mammatse musu nace saboda akwai abubuwa da nake fa'idanta da su sosai ko wajen ma abin nan gabatar da harkan karatu da abin nan akwai abubuwa da dama waɗanda ina karuwa da su kuma ina amfana da su ina fata mun fahimta in dai za ka yi ladabi kuma ka rusu nama, babba mai shekaru ko to insha Allahu taka ba za ta faɗi ba ina fata mun fahimta eh ba za ka taɓa nadama ba duk abin da zai so maka insha Allah ba zai kai ka godabin nadama ba ina fata mun fahimta in ma abin zai faru ko to zai faru da sauki Allah ka ba ikon wato bin magabata Allah ka ba mu ikon wato a gare su abinda mun ka faɗi daidai Allah ka bamu mu lada kurakurai akwai karancin ilimi da bincike Allah ka yafe ka share cikin zukatan mu baki daya hadha huwa ma indi wa billahi tawfiq wallahu ta'ala a'la wa alam وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله